masu mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin mai matukar farin jini da albarka ilimin zamantakewa har ko da yaushe shiri ne da ke mai da hankali wajen zakulo matsalolin da suke kewaye da mu musamman a gidajen auren mu tare da kawo hanyoyin magance su ta fuskar addini da kuma al'ada sunana hassana umar rafat a koda yaushe har kullum muna tare da malama fatima ta sallah na bulisi ba fr Malama barka da shigowa wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malama kin yi mana bayani sosai tare da kawo mana hadisai da kuma misalai da kuma hikayoyi a cikin wannan shiri namu mai albarka. Billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla وما يدل فلا مرشد له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره المشركون اما بعد ايها الاخوان فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أيها الإخوة تحية إليكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الثانية وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله kamar inda take magana malama malama akan mun tsaya a shekarar dai za a yi ta ji dai mu dan za mu dauki muka gama da irin wannan ma ta ko zo mu yi mu'amala mai duk na a cikin Allah da a cikin wannan da muke magana to zaujus sali zaujus saliya abinda yake kunsuwa to a cikin shine kamar inda a can muka fara magana mun yi magana akan ciyarwa da mai gida da zai yi iyalinsa irin alkhairar da ke ciki wanda aka ce gashi in yayi mata ba sadaka ce daga gare shi to da wannan ne da haka zai kasance ga dukkanin wani magidanci ya kasance cewa ya tanadi gurin ajiye ita kanta mace? aka ce ala kadari ya sa harki a bisa gwargwadon yanda Allah yi mishi gidansu na gado ne aka gutsu ya kaɗan gyara idan yi fa ni'ima gidan haya ne fa ni'ima gidan aro ne fa ni'ima da zuwa iya gida na kansa alhamdulillah wa'annan su ne sharaɗai da ake nema ba za ka a wurin mace ba baka tabbatar da inda za ka ajiye ta ba an gane domin ba wasan kwaikwayo ne a aure ba bare ka ce ka zo ka ɗasa ɗaki ɗaya ka ɗan wani abu kara ba can uwan marayu na <laughs> uwar masu yaya ba haka ike ba tsarin aure na ruwa sa manzo asa sai ke cewa da ma da ya fahimci kuma da ba lau yake yake subhanallah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa akan maya ma'ashar shabab man sada min kuma ba ta fada su waje yace da wannan wanda ya samu daman nan ya aure dama ce ta lafiyar kanka dama ta nafaka dama ta muhalli dama da gasna dole ba a yi aure an samu kudin zance ne matasa suke da an samu riba ko yaron kanti an salama salama shekara ya kai kudin zance ku kai kudin zance kai kudin saboda jarabar iyaye sun damu dan sai ka kudin zance ba binciken ya sana'ar take ba binciken ya sa su saboda kawai an tsani 'ya'yan mata sai an kallaga gasu ta kowane hali an rataya su ba za a sai ta yarinya ba ta nutsuwa ba ta rabe da ta samu ba ta nutsu idan ɗinki ne a koya mata ta iya in karatun ta yi a nema mata ko ticin koya mata in ba mijin ya zo in kuwa gaba ɗaya dama an ta ba mijin ba kwan aikin to a yi kokari a zaunar da ita a gida nuna mata samu rayuwa mai kyau da taimaka da ayyukan gida da wani abu da ta sana'a Allah ba zai hana ta ba to amma ga da nan to ake kowa ya kada karo aure ko so ake liƙa ta kawai aje a manna ta aje a manna ta ta fito ta zan fata wala kai uban da kake kokarin ka baza mai ta ba haka dan ko aka liƙa kana so ka rage ɗaya wallahi ka ta karo maka wata ka zo ka zo cikin tagwaye ba sai kai wahala ko ta haifi wani tato ko kuma ka ajiye kai ta ta hakuri a yasa ya uku miji gure ta dole ka ɗauko ta ka zo ka ajiye don ba kariya bace bane kwatsa ta waje kun gani inda gaggawa kenan da ba shi da dole a samu sai an ga miji ya samu muhallin da zai dora ya mace shi ne zai same shi warwarin au ya sa arziki ko kuma ya samu mai wato yalwa abin da zai shi ne wakan nafakati wani kiswa ana so kama a ce da na nafaka abinci da kuma tufatantar da ita ba inda aka ce ka auri mace ka ce wai ta ce kanta kaya babu wannan ta zaɓa ya ta ce ga take so shari'a bata bata dama ba kai za ka zaɓi wannan gada ma za ka yi mata leda ne ta gada ma Allah ya kawo mata ya eh, ba ne shi kenan an mata ya eh, wace ce ne gashi da abin da Allah ya hore irin tsarin da miji yake so kayan da yake so matarsa shi saka a so nake in sa miki kawai doguwa da ya ke rolling ki da umar afirka shi kenan amma a yi tsoron allah ba ka batta ba kullum cikin riga buru-buru da kasan ta tsumma kuma kana da hannu da za ka zo kai kayi zalunci ka getta ta a zahiri ka getta ta a baɗini ta zama tana da kayan ado da zuba inda hali iwata har da gwalagwalai a ya mace ce sannan za ta fi ka ce da ko burin haka ta rufe ta wannan ba laifi bane in ta je cikin yan uwanta zalla mata ba kafira a cikin matan inda kafira ba a yadda ta ga adam musulma ba kuji matsalar tsare musulunci idan da kafira ba a yadda ta ga adam ki ba a muye da ku da me me yasa hikimar haka ai ba namiji bace idan da ga ganin adam ki ta je ta zantar wa namiji da ko kan jikinki kafiri namiji ije i cutar da ya mace Allah subhanahu wataala ba kishin mu yake yi Allah ya sa ma mu zama wato kishin mata musulmi ana kishin addinin musulunci da aka Allah saka doka ɗaya bayan ɗaya cewa mace ta suturce kanta kuma sannan kada wani wanda yake cewa kafiri ko mata kafiri daga adanta shi sa wato muke so mu ku yi karatu ku je ku karatu wato ku je gynecology saboda nesa tsiraicin mata ya koma hannun mata musulmi. zama da su suke duba ku na goyon bayan yarinya ta yi karatun lafiya sosai ta yi kuma karatun addini sosai saboda tseratar mana abubuwa akwai wanda za a zo a yi hatta wasu abubuwa suke faruwa kai zuwa fatawa ta ya mace idan malamai mata suka yawaita ma'abota sanin fatawa ba za a je a samu wannan mijin malami gurɓatacce ba domin malinta ta tara sunaye akwai malam akwai muna malamai akwai al'alimu taqi malami mai tsoron Allah amma akwai da kisa alim fajir yana ka zai da ilimi a fajiri ne da ta ta faɗa su abubuwan ta, so yake ishe da san zuciyarsa duk da waɗanda suke wannan wallahi ba masu ilimi ne Allah ba ai mar ilma illa amal bi babu ilimi ba ka da ilimi ne ba za ka yi aiki da shi ba idan mata suka san sirrin mace yanzu kaman bayani ne in ka zo wani bayani na namiji sai a baka dariya akwai abin da ke faruwa ya mace sassirin ya mace yanzu kaman mace ta haihu uku biyar bakwai ba za ta zo mai haihuwa ɗaya biyu ta saka saka tsarin wasu tambayoyi ta sani ba in aka mace mai haihuwa ɗaya biyu ta ba ta san wani sirri ba ko abu da yake faruwa da jikin da ya ɗauki haihuwa da yawa ko wani abu da yake zama a jikin ya mace in da ta yi wace wata haihuwa tambaya duk karatunta sai ta rikice saboda ba ta san sirrin wannan ba amma an ta haihuwa da ta marsa ce ba wani abu da aje shi ba abu ne wanda sai an gogo a ciki ake sani sai ce mata wannan abu ta ji ba matsala ba ce ba ta shi hankali kwatar da haka ne ke yawan kwanci ɗa ne a jiki shi ke kawo abu da ake samu ya yake samuwa ga mataye wanda shi mata masu yawa sun magana ba su na kai ta nesa ba su sani ba larura ba ce ba ciwo ba ne. an gane haihuwa ce take kawo wannan ta ji kamar ta haihuwa da yawa nan kasan ta dan samu dan saki sai wani abin da toba ta kamar bayan gida mai kwai zuwa gaba sai zo dan tare mata ta dauka ta lura ce ai ta ce kudin ta a ce wata ba ce ajiya akai wata ba wata ajiya haihuwa ta dan sakin gurin to in ta bayan gida zai dan taho nan sai dan tare ba abin da yake miji kuma wata illa da yake faruwa amma ai wata kanta kai abubuwan za ce ta yi su ta dan hade ta zama kamar ba ta yi wannan ba in ba ta haihuwa ba ba ta san wannan dalilin ba to saboda haka mu da magana gida na mata inda ake ci ana so ajiye ta ne ce to da abin da zai mata tufafi da haka wannan shi ya kura hasa biya da abin da zai mata cewa ke dan ta sa da shi yanzu akwai mutum zai aure idan za ka yi kaya kai dubu bari ba ka biya haƙƙin aure ba in za ka kaya kala uku ba ka da aure ba shi aure saukin sa ake duba da aka su sadaki a yanzu akwai wanda zo ya ce ga auren an zo ya da sai zai sadaki sai zo sai ce ai an ce an ce kai ka je ka samu malamin da ka je kuma masa bayani tunda sun yadda an wako babu komai na ce ka a gaba annabi an daura aure ma da zobe baki na ce ai ana duba maslahar ta ka akai sai a duba me ya faru wannan abin aka je ka samu fahimta aka yi auren to yanzu ta aice miki in kin ga yin auren Allah subhanahu wataala kai Allah da ba a sati ba bude shi ta hanya yanzu kansa an ga miki mu da muka yi fatawa sai muka ci alherin auren Allah buɗe mu shi wata irin hanya ta al'ajabi mu da mai kirki yara kuma mai ne ne Allah ya kace ko cikin gari ko ya dace da kyawun halin sai sai samu dauka daga Allah dan haka so da ya aure kar ku kyamaci yaro in dai yana da kyawun halaye kyawun halin mutum shi ke jawo shi alkhairai masu dimbin yawa to shine aka ce sai aka ruwa da kamar da Allah subhanahu wataala shi da kansa yi magana kan yadda ake ajje mace da wani guri aka yi to shine yake ta cikin suratul talaq aya ta shida ubangiji ke tabi suna rahman rahim askinu hunna min haythu kun min haisakantum min wajrikum sadaqallahu alazim askinu hunna ku saunar da wayannan matan da kuka aura min haisu zakantum ta inda kuke a zaune kun ga kenan anan kafin karshe aya ana wani kuskure in ba da rura ba kar ka ɗauki matarka tana sheshe daya daya ka tabi can goron dutse ka tabi can mm, wannan sheka ko unguwa ka je ka ajiye matan nan kuskure ne wannan ajiye mace dab da inda za ka ji numfashi da naka akwai abu guda uku na ɗaya akwai larura na ɗaya akwai kuncin a rayuwa na biyu kenan na uku za a iya samun wata barna da baka sani ba mai cutar ka yana bibiyar ka amma in ka je ko hayace ka ma kusa da inda suke an so a kewa da kuma mata na kasu fahimci juna duk bala'in ita uwar gida ko duk ita rashin tsiwa amarya yau da kuma za za zama sun fahimci juna an gane ko amma sai mutum je kai duk me zai kai mutum ruƙe gudun ba gaskiya ce da shi ba ba su da gaskiya mazan ba wani abu so yake cutar da uwar gida da ya'yanta ita ne kai amarya mai samu ba amma in ka ajiye su a kusa an san cewa za a samu amarya ke da adalci a ciki mm. ka ajiye su kusa inda har da man gidanka ka haɗa matanka don 'ya'yanka su ya haɗu ku yi tarbiyya ku soya ku sa wa yayin soyayya ta junan su fiye da su batan idan ƴaƴan suka zama suna soyayya su iyayen ma za su yi amma nan ka je ka aje waccan daban ka aje wata daban to shine Allah ya ce ku aje su da kake yace min min duk daga abin da kuka samu inda kuke shine gurin naku to ku aje matan daga iya ikon da Allah ya ba ku kana daki kasa kana sama ka dora a'a gidan naka wanne ya kuce to kamar ko gidan haya yana kallo naka abin da ka shirya shi da ka shirya shi na gida aurarsa me yake damu rayuwar ma'aurata idan yau ke so a fifita yake fiye da ɗaya da suke ciki ita ba auro ta aka yaci wata rai ke ma fa abin zai ji kan ka koyawa dan adam adalci shi kuma ya ɗoru kan adalci sai a samu wato kyakkyawan abu ko kuma abu ne a kaci ai a'a wai mai aya sai a kwashe duka sai a ba ita ko amarya ko wace gaba ta ba ɗan ƙanƙani wannan ba adalci ba idan abu ne ka kasa shi uku ke ɗau ɗaya ke ɗaya wannan ne yara ne ko kasashe hudu biyu ne yara ne ke ɗaya ke ɗaya shi kenan ka zauna kanka in yara ya ƙare gurin iya za su faɗa su haka ake so ke ba sun faɗo kwa ke ba su to wannan abin da ya sa ke da Allah ya ce to ku ajiye su a inda suke ka inda kake ka ajiye su kai wannan za ka samu wato adalci za a samu kuma nutsuwa kada matasa ku dinga ƙarya ka san ka karɓi gidan shekara ɗaya ka je ka kama gida mai tsada masalan kana da albashin dubu hamsin zai kama hanyar gidan gidan dubu ɗari uku kin ga dubu ɗari uku nan a ƙarshe wata shida an ɗaya mai kuɗin wata shida bai ce ya kai abinci da ka ba na ka ɗauki abin da za ka iya wanda tun kafin ma wata takwas ka gama ajiye wannan kuɗin sai ka samu kwanciyar hankali ko wata goma ka gama ana zuwa lokacin da za ka ce ga kuɗin ku to ka so kan kwanciya hankali amma wallahi wani gidan da yake karba na ƙarya fa ya samu karmansa a ƙarshe shekara zaguwa sai a zo a tada yarinya a ce wai ta tafi gwan hauro an sa ta amme shi ne barawa ya zo ya ji ne komai ya ji a arziki ta kata kuna ka ɗauka akai wai shi ka aga kamar shi ya karɓi ƙaramin gida ka ɗora ta akai iyayen su zai ka kaga ka iya kenan shi ne ba a ƙarya a wuri. malama za mu ɗan tafi takaitaccen lokaci. to masha Allah. to masu kallon da sauraro za mu ɗan tafi takaitaccen lokaci za mu dora insha Allah ta'ala mun dawo. Shirin labari na shiri ne da ku masu kallon mu ke turo mana da labarurrukan abubuwan da suka shafi rayuwa mai daɗi ko aka san haka tare da neman shawarar 'yan uwa masu bibiyar shirin. Ku dai ku kasance da Zainab mai agogo a tashar White Blood Multimedia da ke YouTube channel a kowace ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. White Blood Multimedia madubin gaskiya. To masu kallon mu barka mu da dawowa za mu dora daga inda muka tsaya inda malama take yi mana bayani akan su kansu mazaja da tana mana bayani ne akan maza su daina nisanta gidajensu musamman uwar gida da amarya su daina bambantawa. To alhamdulillah wancan mun yi na nisantawa da shauransu to eh, namiji kenan mm. ita kuma kuma can ana mun muka daki mar'atu a zaujis sani da kuma sani saniya ce zauje sani shine mai iwancan. bai ne sautu ita kuma zai sala za a ake son ke shi to ke ma mace ta gari ta ta qumi tadbir shu'un ha? ita kanta ita ma macen ana so ta tsaya da sha'anin gidan mijinta ba shi an ce kaza ba ba ke ma ana so ki tsaya da sha'anin gidan mijinki ne za ki wata hayatu asbabul ma'ishatin libati bihi za ki tana wa kanki wato sababan da za su ba da jin daɗin rayuwar shi shi mijin a gida Allahu akbar ji mace ta gari kenan tunaninta ya zai ji daɗi ya za a yi wannan ya za shi za a gani ɗan tsofin mata ne wasu zan su kwarzo kwanin daɗi iya lallaɓa ya tun mata ta yi wajen ta sai ka tanta ya halaka da wai aure wai shekara biyar an fara ƙara ƙara shekara uku. ai wallahi ma da ma wata uku ma. subhanallahi subhanallahi ai na ka ci amarcin wannan. ina wani abu da mata su gane ba shekara da aka yi miki aure in lokacin sanyi ne ko lokacin zafi saboda tsabar soyayya da aka yi duk sanda sanyi zo za ku shiga da sakin tuno ne yanzu na manta lokacin sanyi aka yi biki na duk sanda sanyi zo sai na tuna gona kin gani ta ake so <laughs> yana daga cewa wallahi saboda a lokacin nan lalle mace ake za ta yi gidajen sanyi mahawar haka suke yi a ga gasa miki hannu a ga gasa miki hannu mai gidan fa sai ta ana haka dan karga sa miki auki aka auki yanzu ana yi mata haka kuwa gaskiya ban da sai ake ma mace ta fiye raki a ku akwai masu har wani gasa haka haka hannu a murza a murza sai ta gani haka hannu sai dauki dimi sai ga gasa miki gasa miki sai haki samu bacci iyalin da ba basa mun gani ana rufe can a nan wannan sauransu yaushe to amma gaskiyar magana na rasa yadda mu yanzu menene yake janyo hakan to da yake leke leken wayan ku kenan ba ku kula da girkin mijin fa a yi mai yan kwalliyar fa a tarere sa ya kira goma to a ƙara a ƙara da 'ya'ya mata ko ƙara ni na rasa da fashi da mara tafi har a ce wai namiji ya tsane ki bai son ganin ki ka isa ka faɗi wannan ayyukan ina zan kwalkwale kwalliya ɗauke hankalin ka ɓoye fushin in komai sai na dawo da tunanin ga kai na ɗauke maka da hankali haka ake son mace ai ana iya yi me amfani iya yin mace me amfani a kira ki mace dan gwalninki dan adanki dan me dinki ai da ko ina yi ake ai hange ake miji ya fi so abu ake masa ko girkin nan ko na baka nazarin za ki ya ga alama da ya ci ya zo ya ci cire hula ji daɗi a'a ya yi miki labari kai ga ya ci abinci da ta kula ina mm, mm, kar ki ƙara wani abu bai daɗi ba ya shigo a fasa take ce subhanallah ki da ki dalba ki kama ruwa mai sanyi fa kin danna wannan fushin ai fushi daga shi ne shi daga wuta aiki. idan zafi zafi aka bashi sai sai a samu kwanciyar hankali to duk wa'annan hikima yanzu yaran marasa bai ina kansu yake tafi a ciki ku ja hankali su kwantar musu da hankali yanzu ka je yawon hawan jini sai da yara mata mata mata jawon jini maza maza fulfulewa duka shi a abu to sai ana kiyayewa a kwantar musu da hankali su su kwantar da matan hankali mm. rayuwa ba mai kariya ba ce amma aka yi hakuri aka yi hakuri hakurin yana da kyau yana da kyau ba a so ba a son ki kai karan mijinki gurin iyayenki ba a son shi ma kai karan gurin ba ta wace ba sai dole anan ake so a gyara an gane ko to shine sai kuma yake ta iya daga ce to sai muka samu mai wato an samu hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara mu ayyasa da gare shi ce kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa sun kasance idza zafu imra'ata idan suka yi wato amarci ma'ana angwanci da mace aka yi mata amalci to ana kai ta matar ana kai ta zuwa mijinta ya amuruna ha sai su zauna su umarce ta da hidimatu zauci faɗin sai mata ya ke yan ya ke wanci ki jure hidimar miji kawai shi ake gaya mata hidimatu zauci ki masa kaza ki masa kaza ki zama kaza nashi ki zama mai haƙuri kaza wallahi namiji zan mace mai adala ce mai haƙuri amma fa shi mumini ne kullum tausayin ki yake in yi kula mai bushe shi ya ce ita ya masa addu'a ki lankwasa shi da mutumin kirki ba wanda alkhairi ba canja shi malama na'am ya canja dan adam za ta kula za ta mutu wani mahaukaci ne yau izo ki ba shi abinci ko zo ki ba shi wallahi idan za ta ake ki da ya bake mutum ni na ga ya fara kirga haka sai ka sa shigo a gurin ka ba to ai ba gun ka zo gun wani zo kai wanda yake wa zuwa haka ziyara gun wata bai baiwa Allah sai wani ne mai maso wani abu kai ka da mai zuwa eh sun kuci ba Allah duk ba shi da ƙasa ba bai magana sai ko sai wuce zuwa inda zo to ran sai ta fita matar tana zuwa hanya unguwa ko sai ka kaje ta zo mata haushi tun da ta kada ci kuka dinga buga shi a bango ba ba ce ba kwa magana saboda abinci kawai take bashi dan wani abu na rayuwa to ina kuma da mai hankali wani da gwaki na son ki kina kyauta maza ka sani gaskiya gaba ɗaya yara ku ke rikita auren ku ku ke rikita auren ku da zarar kun fara kai ƙara ƙaran ku kun tozartar da 'ya'yan ku mm. sai dole ake kai ƙaran mace sai ko dole ake kai ƙaran mace hakurin nan da nake ga muku wai gaba ɗaya ma duniya take wallahi ba ta shekara dubu biyu nan gaba <laughs> wai a takaice kenan wa ke ba ki ce in an ce ma ke yau shekarar da ka cika shi ne ƙarshen rayuwar ka ba shi ne kasan duniya kai abunka a yau muka mutu shi ne kasan duniya a gurmu ba wanda ya sani ba wanda ya san a ina zai mutu wala ta da arda ta mutu ba da sa'a ta ƙasar za ka mutu la ta mutum bai sani ba ta haka ya kamata komai mu ɗauke shi da liɗifi da sauƙi sai mu samu kyakkyawan zama sai a samu wani ayata haƙi ta kuma kiwo kiyaye haƙƙinsa ta aya shi ta dinga bin haƙƙinsa tana kiyayewa ta san mijinta mai bukata ya ci abinci ya mata gama masa abinci da wuri miji mai san mai kusa da kusa da shi a hira zauna kusa da shi ta hira ce miji mai san bacci da wuri ta ajje waya ta kashe sai bacci da wuri ka rage kallo ha shi yana so ɗan kallo zuwa da shi in ki samu jiki sa kallo da lokacin to in maza ka ɗan bacci kafin da ka ɗan taimaka ma ya ji dadin sai shi kallon an gane da kyau ko wannan haka yake daki daki a so muke kazo da kafin kwanta sai kun karanta alqur'ani alhamdulillah ana masha Allah da wannan gida sai a karanta alqur'ani nan sannan a yi sallama a yi komai irin wa'in rayuwa ce take zuwa ne tsarki mai daɗi wallahi da wani buga buga da a cewa an ruɗe kasuwa ko wani abu ya ruɗe wa ce ba mu koma ga Allah ba malama muna koma ga Allah Allah zai taimake mu wallahi duniya yanzu wata ke daɗi da suka riƙe Allah ba sa zalawa ba su kwaɗi daɗin da suke ji amma wala duk wanda ya sa rikici da kwaɗayi da haɗa ba afirka ce yake ha yanzu tafiya da ake kira dukkan kuma duniya na gaya ba mai jin daɗin duniya sai dai riƙe Allah wallahi a yanzu na faɗi wannan maimaita wani gari na jin daɗin duniya ji ta akwace a gari wallahi Allah ya rika duniya da maka ana ce kurkuku mun ce ko aljanna kafirin ce kurkuku ta zai masa <clears throat> ya tsare kansa da duk wani abu da likita ba rayuwa bai rashe wani daga masa hankali aljanna kafir ya je Abu Ibn ta samu da za ka samu bacin da bakin ciki a cikin ta da haka a kore yaushe mu yi riko mu san inda za mu zo da kanmu ta wani ta macen zauja tana bibiyar mijinta ne fil Sakin, wal makan a cikin gidan gurin zama ne da bigida da yake alazi ya qima mafi wanda shi miji da yake ci duk inda yace ni ne na kace ina so a ruwa kama gida alhamdulillah gidan haya na kama alhamdulillah ya ce tabbi ya taba zai kike na gidan haya ba Wani kuskure ne iya suke ba ka da tsari kai dai ka nemi tarbiyyarsa a nemi sana'arsa inda yace zai iya shi ka zai kama babu wani abu wannan arziki na Allah ne ba shi zai yi wa 'ya'yansa arziki ba Allah ne zai musu masu kallon wai su sai sa'a da su eh la'anna qara'u qawluhu ta'ala wannan shine da tabbatar mana da fadin Allah mu da kusa mai kanta a wa askinu hunna min haythu sakantum min wajdikum sadaqallahu alazim wa askinu hunna shine ku zaunar da su mata nan inda kuka kasance yake a zaune daga inda Allah ya baku ana abinda Allah ya baku Allah bai wada ce ga inda za ka yi mace ba bai haramta gidan haya ba bai haramta gidan aro ba bai haramta gidan kanka ba sai kai ka haramta wa kanka duk inda Allah ya baku aka da nan sai a gode wa Allah an gode wa Allah babu shakka za a samu wannan shine wato samun da shi daidai ikonka abinda Allah ya baka idan ku to shine za a yi mace kuma ta gari ba ta da zaɓi zaɓinta kwanciyar hankalin mijinta zaɓinta imanin mijinta zaɓinta tsoron Allah mijinta yi ba tashin hankali a ce miki arziki miji ana zuwa a zo a kamo shi a zo gima ya fi tashin hankali wanda kuma yanzu yaran yaran zamanin na su jefa kansu suke kenan shi da kasuwanci an fara tsalle tsalle matsaloli ga su nan barkatai su ba ma zama su yi sallah da ya kamata su addu'o'in ba sai su tashi gashi Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim fa iza faragata fansar wa ila rabbika farghab sadaqallahu alazim idan kuka idar da sallah ku kafa a gurin sallah kuma a zo a magajin kiyan dai sai a ce wai an sallah ba sai a addu'a ba ya kuma samu kwanciyar hankali yanzu ka duba babban masallaci cikin garin na namu na Kano duk sallah da za a yi hamsu salawat sai an karanta ya latifu 129 da ake sirra ce babba duk ne ya karanta ya latifu 129 a bayan sallah. bai zama cikin rikici da ita ake rike mana Kano muke jin daɗin zama ina so masallatai da gwa ku irin wannan tsari na babban masallaci abu ne tun kakannin kakannin ake yi sama da shekara ɗari ba kuma daina shi ba da haka ake ta mutum a kinta uwa addu'o'in bayin Allah nan da haka muke so ku rike addu'o'i ku yi nemi nagarta daga addu'a kar ku yi wasa in gidan aure aka gina a gina shi da addu'a da tsoron Allah a gina da zama da haƙuri da tsafta da jan hankalin miji mace ko da yaushe ba ta tsufa ta sakanta ba tsohuwa da faɗa muku mace ni bai da akwai tsohuwa ba in an ce zo abin da ka daina yayi ko ba daina yayi ka ake kira namiji ya miji ya mutu ne to shi ke mun san mun tsufa amma dattijan arziki suna nan masu iya kwalliya masu iya kunshi masu sa tsari a daki masu gyara ba wani amma ka je aka sallah daki a mace idan wani fitsari wani zami bige ka sai ka ce la haula wa quwwata ina wani irin wannan an san akwai wahala yayaye amma sai a kiyaye sai a kakka da shi ba mace tana da yara ba ki da hutu a fatta tausayi ce ai ba wata ke da mai wahala irin yarinya mace bi yaya ta haka ko da yaushe shi mijin ya taimaka mata su arziki gyara ku taimaka wa matanku abinda kuka san kuma akwai abin da muku hakuri akai kuma ku yi musu wannan ko in baka da karfin dauko mai aiki za ta taimaka mata ku haɗu ku ku gyara gidanku ku tattalin komai sai abin ba da sha'awa wani ma zo gani amma da ka zauna ta ke zo nan yayi fitsari zo yana kwance a daki shar kan fara sani akai gaskiya kuna da akwai gyara akan ku masaji haka yana da kyau wani tambaya malama akwai tambaya malama to kwance jin jan hankali shawarwari da zaki dan bawa musamman samarin nan namu na yanzu zaki ga wani bai kai ya kawo cewar zai je neman aure ba kwata-kwata ba shi da abin da ya tara amma sai kiga sun tafi neman aure mahalli an ce mahalli yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mm. mutum in yana da shi ya nemi aure mm. to zaki ga ba su da shi wani dan kwabbai ya samu kaɗan amma sai kiga sun je sun dan fara zuwa wai zance daga nan kuma a ce magana aure sai kuma an yi a zuwa ta samu magana baya ke ta zama malama shi na ce a iyaye ku dinga bincike ba da yaro ya zo ba ya fara farfar shi kenan ya raba daga surwa ba tsakar ya shi kenan kuma sai an zo an tafi a zo a ta sa rana ana rushiya a ta yi ana ta yi an sai za a aura an gane ko dole ne a dan duba yaron to me ya sana'a ko shoshe na iki alhamdulillah ai sana'a ce ko kamiya yi sa alhamdulillah ko da bi da tura akwai sana'a ce amma a ce babu dip sai zaban nan to sun yanzu jiya mu ga wayan fauci kin ga dole an kai yarinya an auren yarinya wata biyu ta akwai yadda ana yin auren ta wallahi ba alifa sati hudu da auren ba aka ja kai shi furzin wa shi da amurka furzin din ya fito zai auren dan Allah ina sha shan ne da iyaye bai kamata ba